استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kan dalilai da malin ya kawo su kusan guda goma wanda su ne dalilan da suke kawo saɓani tsakanin malamai wanda cikin bayanin malam ya kawo cewa ijtihadi na malami wanda ya ijtihadi yana da lada biyu sawa'un yana da lada ko ya yi kuskure ko ya yi dace a kan ijtihadinsa don haka wanda ya ijtihadi ya samu daidai abin ake so wanda yana da lada biyu wanda kuma ya kuskure yana da lada daya ma duba shafi na talatin ah, tun daga kisar annabi dawuda da sulaiman Allah mahaukacin sarki ya ce wa Dawud wa Sulaiman kuma ne fi harbi idh nafashat gana mun qaumi wa kunna da li na shahidin fa fahamnaha laiman wa kullan na hukuman wa ilman wannan ayar kissa ne na annabi Dawuda da shi da ɗan shi annabi laiman na sabani da suka samu a wajen hukunci kowa ya ba da hukunci gwargwadon abin da yake ganin fahimtarsa wanda daga ƙarshe Allah madaukakin sarki ya tabbatar da hukuncin da Annabi Sulaiman yayi shine wanda ya fi dacewa to amma Allah madaukakin sarki kuma bai zargi Annabi Dawud akan hukuncin da yayi wanda ya kuskure ba sai Allah ya ce fa ha Sulaiman da yake mun fahimtar da Annabi Sulaiman ya gane makamar wannan hukuncin sai Allah ya ce wa kullan ataina hukman wa ilma dukkaninsu da shi annabi dawud din da shi annabi Sulaiman mun ba kowa hukunci da kuma ilimi saboda haka allah bai zargi annabi dawud akan wannan hukunci da ya yi ba wannan yake nuna cewa annabi dawud ya yi ishtihadi gani ko ya yi ishtihadi ne shi ma annabi Sulaiman ya yi ishtihadi da haka ana iya samun eh, malami ko malamai da yawa su yi ijtihadi akan mas'ala daya amma dai abin da ya kamata mu sani a ƙarƙashin wannan shine cewa ita gaskiya guda ɗaya ce ba ta rabuwa ke, ma'ana matsala guda ɗaya a ce malamai sun yi sabani a kanta bayan da za a yi a ce kowanne a cikinsu abin da ya tafi a kai na fatawa ɗin daidai ne dole ita gaskiyar ta zama tana ɓangare guda ɗaya in gane ko ko haka alhaku la ya tajazza ma'ana gaskiya ba a gutsira ta eh an ce wannan din bai yi laifi ba ma'ana bai yi laifi ba yayi ya yi kokarin ya samu hukuncin da ake so amma bai same shi to dan haka a sakamakon wannan kokarin na hukuncin da yayi da neman inda gaskiyar take shine Allah zai ba shi dadi wannan kuma banda kokarin da yayi da dacewa da ya gaskiya da gaskiya din zai samu lada guda biyu sai ya ce fa tabayyana wa fi sahihain cikin hadisin bukhari da muslim an amr ibn al-as radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran idan malami mai ijtihadi yayi ijtihadi kuma yayi dace a cikin ijtihadin sa to yana da lada biyu wa idza ijtahada amma in yayi kokarin sa yayi ijtihadin sa fa akhta ya kuskure falahu ajrun yana da lada daya yana da lada daya don haka kuma ijtihadi ana yin sa ne a lokacin da babu wani nasi ba wani aya ba wani hadisi akan wata mas'ala da ake ganin ba a san hukuncin ta ba to a lokacin ne ake yi ijtihadi amma idan nasi ya zo akan abu ba maganar kuma mu ya ce bari na bincika na gani in Allah ya nasanta cewa abu kaza ga hukuncin sa ba magana kuma kai ijtihadi a hukuncin in gane ko to aka ijtihadi ana yin shi ne yayin da aka rasa wani dalili mai karfi da yake nuni kan tabbatar da wannan abun ko kore shi to sai a samu wanda za su yi ijtihadi sai ma da ce fa tabayyana annal mujtahida ya bayyana daga wannan hadisin da ya gabata cewa shi ne ijtihadi ma a faɗaɗi duk da kuskurensa ma'ana ya yi ijtihadi ya yi kuskure lahu ajir yana da lada wa zalika bi ajli ijtihadi saboda wannan ijtihadin da yayi ma'ana yayi kokarin ya samu gaskiya wa khatahu maghfurun lahu abinda ya kuskure a ijtihadin shi kuma wannan an yafe masa li'anna idraka as-sawabi fi jami'i a'yanil ahkami domin mutun ya ce yayi dace da gaskiya ma'ana yayi binciken saniyan yanda gaskiya take kuma a ce duk ko ina yayi dace da gaskiya a jami ko ina hukunce-hukunce gaba ɗaya ce wannan abu ne in ma muta'addil ko abin da zai zama muta'addil abin da ba zai yiwu ba abu muta'assir ko abu mai matukar wahala mana a ce shi mutum duk inda ya ce hadi sai ya dace da gaskiya wannan sa mana abu ne mai wahala wa qad qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ma ja'ala alaikum fid din min haraj lalle Allah madaukakin sarki bai sanya muku wato matsi a cikin addini ba ma ja'ala alaikum fi dini min haraj haka nan Allah yace yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin ku ne da sauki Allah baya nufin ku da wahala ya zo cikin sahihain daga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma sahabbansa lokacin da aka yi khandaq wato gazwatul ahzab lokacin da aka yi wannan yakin bayan an kare wannan yakin Allah ya karwata rundunar kafirai sun kwashe kayansu sun koma maka sai ya zama akwai wasu kuma abokan gaba a madina su ne wato asalin banu ƙuraiba gane ko sai maza Allah sallallahu alaihi wasallama da aka kare wannan yakin sai ya gaya musu cewa to sun dawo gida ya ce to kar kowa ya koma gida ku fuskanci bani quraiza kuma suna wani yanki ne wajen madina to daga shi umarnin da ya ba su sai ya ce la yusalli yanna ahadun al-asra illa fi bani quraiza kada ɗaya daga cikin ku ya kuskura yayi sallar da asar sai ya je bani quraiza gane ko aka yi ga masahabai dukkan ku kan ku yi sallar da asar sai a bani quraiza kamar yanzu adal misali a kama hanya za a yi tafiya akwai shugaba ya ce to kar kowa ya tsaya kar kowa ya tsaya ko da azahar ta yi kar ka tsaya ko ina sai a kan gane ko kamar haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar kowa ya sallar asar, sai ya je bani quraiza fa adrakatuhum salatul asr fi tariq sai sallar da asar ta riske su a hanya ko za su yi sallar ne yanzu ko kuma za su bi umarnin manzala sallallahu alaihi wasallam na kar su yi sallar wanne za su dauka a ciki kun ga dai umarni ya ce kar su kuskura su yi sallah sai a bani kuraiza ko anan manzala sallallahu alaihi wasallam da ya gaya musu haka wasu sai suka dauki haka da aka zo sallar da asar ta riske su ba su kai bani kuraiza ba sai wasu suka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar mi sallah sai a bani Quraiza dan haka mu ba za mu sallah ba sai mun je nan inda annabin Allah ya faɗa sai wasu suka ce a a ai abin da annabin Allah yake nufi da wannan zancen yana nufin ku yi sauri ne amma baya hana ku yi sallar a hanya ma'ana sun yi ijtihadi ne wajen fahimtar zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala ba abubuwan wasu suka ce la nusalli in fi banin ƙuraiza mu dai abin da aka gaya mana ba za mu yi sallah ba sai mun je bani ƙuraiza ta haka ko la'azar ta fita ko magarba ta zo mu dai ba za mu yi la'asar din nan ba sai a banin ƙuraiza waƙala ba abubuwan wasu kuma suka ce lam yurid minna hada ai ba abin da annabin Allah yake nufi ba ke fasallu fi tari da la'asar ta yi suka tsaya suka yi sallar la'asar din su a hanya yace fa falam ya'ib wahidatan min at-ta'ifatayn da aka zo masallan sallallahu alaihi wasallam ya zo ya riske su suka ga ya musu abin da ya auku bai ce ku me yasa kuka yi haka waɗannan ma bai ce me yasa kuka yi haka ba sai ya bar su a haka fal awwalun waɗanda suka ce ba za su yi sallar la'asar ba sai a bani quraiza su sun dauki dunkule zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan abin da yake ke gane ko faja'alu suratal fawati dakhilatan fil umum sai suka ga lokacin sallan ya tsere musu ma'ana lokacin sallah ya fita shi ma ya shiga cikin wannan hanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ba su kirga lokacin fitar sallah cewa wani abu bane a waje a'a shi ma yana cikin hanin wal akharuna nabiyu kana ma'ahum min ad-dalil ma yujibu khuruj hadhihi as-sura anil umum su wadannan suna da dalilin da zai ce eh, idan kuka ga sallar ta tsere muku ko lokacin da zai kure kafin ku gaiba ni kuraisa kila suna da dalilin da yasa suka ce su yi sallah fa innal maqsud abin nufi anan al mubadaratu ila alladina hasabahum annabi sallallahu alaihi wasallam ai gaggawa ne kawai a je a riski wadancan mutane wa hiya mas'alatun ukhtulifa fiha al fuqaha ikhtilafan mashhura mas'ala ce mai girma da cewa hal yaqussul umuma bil qiyas su waɗannan ai qiyasi suka yi kiyasi shine ka dauko wani abu ka daura shi ka auna shi ga cewa ai ga abin da ake nufi a nan kaga su sun yi kiyasi suka ce abin da ake nufi kawai ba a so ne eh, ma'ana ba mu isa wajen da wuri ba amma ba wai hakika ne ana nufin ko sallah ta rasu ba za mu yi a hanya ba ana nufin kawai mu isa wajen da wuri sawa'un mun yi sallah a hanya ko ta riske ba a can wa ma'a hada malam yace amma duk da haka din fallabina sallu fi tariqi wanda suka yi sallah a hanya din nan kanu aswaba idan aikin su ya fi zama daidai kaga mun gida tunanin mu ya muce wanda suka je can suka yi sallah suka bar sallah a hanya ba su yi ba sai a can sai a ce su ne suka bari saboda su ne suka bi abinda annabi Allah ya ce to a fahimtar su din da suka yi ijtihadi eh manufar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa su yi sauri in gane ko manufarsa shine cewa su yi sauri wa kadhalika bilal wannan misali ne ya kawo na ijtihadi kaga wancan sun yi ijtihadi wannan sun yi dan haka dole gaskiya tana bangare ne an gane ko sannan bilal shi ma radiyallahu anhu wata rana Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ina neman dabino ma'ana dabinan da yake wajensa ba ba mai sai bilal ya zo masa da wani dabino mai kyau sosai da ya kawo mushi har ya dauka zai sa a baki sai ya ce to amma bilal ana cikin wannan wahalar ta dabino a ina ka samu wannan dabina? ana duk yanda aka yi dai akwai inda ka samu shi ko ta hanyar ciniki ko wani ya ma kyauta ko wani abu to sai bilal yake cewa ai ni ina da irin wannan ajiyayya ma'ana wanda yake ba mai kyan ba to sai na ji tunda na ji kai kake bukata sai na ɗauki wannan nawan na kai kasuwa da na kai kasuwa sai aka ce wancan ya fi nawa ƙima ma'ana darajar shi ya fi nawa don haka nawan sai na ba da kwano biyu a ban wancan kwano ɗaya ni kuma sai na bayar tun da na san ya fi nawa don haka shi kaga a ijtihadinsa idan wani abu ya fi wani abu ana iya fifitawa tsakaninsu ina fata an gane ma'ana idan abu ya fi abu ana fifitawa tsakaninsu shi bai san wani hukunci na shari'a da Allah ya sanar da annabinsa ba wanda shine cewa idan abu jinsi ne guda ɗaya iri ɗaya ba a fifita a tsakaninsu in gane ko in dai jinsi ne guda ɗaya irin shi ɗaya sai dai kawai yana da bambanci wajen fifiko to ba a fifita su a ce wannan ya fi wannan misali yanzu kaman wake wanda yake mai karamin hanci da babba kaga duka sunan shi wake to baya halatta ka zo ka ce wannan zaka bada kwa ko da wancan ya fi tsada ko misali shinkafar da ake yin tuwo da ita da kuma wacce ake siyarwa ta kamfani duk mai sunanta to amma kaga ai kudin su ba ɗaya ba to sai ka zo da shinkafar ka ta tuwo mudu ɗaya ka je ka sami mai shago ka ce da Allah ni dai wannan san ci shinkafa ne a gida amma irin wannan ta kamfani don haka ga mudu ɗaya ka ba mudu ɗaya ce ai ka san sai ka yi ciko to ya halatta ka yi cikon ya halatta ka yi cikon ko bai halatta ba Abinda bilal ya yi kenan ya kawo dabino wanda yake yana ƙasa yana so a bashi na sama sai aka ce sai ya cika sai ya cika wani abu a bashi wancan wannan riba ce a shari'ance an gane ko riba ce a shari'ance ba a yi matuƙar abu jinsin shi iri ɗaya ne to babu fifiko a tsakani sai dai ka dauki nakan da bai kai wancan ba ka je ka ya ka samu mai siya idan ka siyar masa ka juya shi ya zama ba shi bai yanzu kuɗi ne a hannunka ba abincin ba in ka zo siya a ce ka cika ka nemo kuɗi ka cika ka siya amma in ka ɗauki the same abu ka ba da shi aka baka wancan ya fi wannan to sunan shi ruba amma ka je ka canja mishi abu ma'ana ka siyar da shi ka riƙe tsura kuɗin ka zo aka ce to ai sai ka cika ko kuma aka baka na daidai kuɗinka to aga shi ke an fita daga cikin riba na fata an gane kamar yanzu ka ba mutum dubu ɗaya ne dubu ɗaya ce kake da ita ila eh, sallah ta zo ko kuma a'a za ka je gaisuwar sirkai kana so a baka yan sababbi sababbin nan yan ɗari ɗari nan ka je za ka yi kyauta da su da ka ba shi dubu ɗaya tun da shi sababbi zai baka sai ya baka ɗari tara ya cire ɗari ladan ya baka sababbi ai ana yi ko to dubu ɗayan nan kuɗi ce wannan yan ɗari ɗarin ma kuɗi ne baya halatta ka fifita dai a kanta sau haka sai dai ya baka dubu ɗayan a ɗari ɗari amma ba zai cika komai a kai ba wannan sunan ba. yanzu misali kamar in a naira ne da naira ga duk iri ɗaya ne ai amma shi yasa za ka ga idan a naira ne da dala misali ko misali saifa da naira za ka iya ba da naira ɗaya za ka iya ba da dala ɗaya a baka naira ɗari da Dari biyu da abin da wannan ba matsala saboda dala wani jinsi ne daban na kuɗi Nera ma wani jinsi ne da haka idan ya zama jinsin daban-daban ne ba laifi ana iya fifita. amma abu iri ɗaya ka ɗauki ɗaya ka fifita a kai shine babu to wannan shine abin da Bilal yayi sai ya ɗauki nan ya je da shi shine wa kana wa kadhalika Bilal radiyallahu anhu lamma ba'a as-sa'ain min at-tamri bis-sa' ya je ya siyar da mudu biyu aka ba shi mudu daya da da sallallahu alaihi wasallam ya fahimci abin da ya aikata amarahu bi raddihi yace ya je ya mayar cinikin bai yi ba walam yurattib ala zalika hukmu akli riba amma kuma a hakan tunda ijtihadi yayi akan bai sani ba manzala sallallahu alaihi wasallam bai ce to kai bilal ka ce ba ba bai sani ba dan haka wanda ya ijtihadi akan yi da wani dalili kokarinsa ne da irin fahimtar sai yayi shahadi ba a cewa yayi kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce Bilal ka ce ba bai ce a'a ba a haka amma je ka mai mun gane ko bai ce Bilal ka zama fasiki ba bai ce Bilal Allah ya la'ance ka ba saboda yace ya dai bai sani ba ba wani nasi da yake tattare da shi haka idan babu nasi mutum yayi kokarin ijtihadin sa ba a cewa yayi ne shi yasa yanzu da mutum zai kama hanya yana tafiya sai sallah ta same shi a wani wajen da ba wanda zai tambaya bai san ina ne gabas ba me zai ijtihadi zai sai ya kiyasta ya ga ina ne ake gani ya kamata ya zama gabas sai ya ce to ni dai a garin mu ina ganin inda rana take fitowa na ake kalla an za a yi sallah dan haka bari na kalli nan da ya kalli nan yana cikin sallah sai wasu mutane suka zo suka ce nan ba gabas kake kallo da yamma kake kallo an gane ko don haka da ya tashi da ya tafi daga garinsu kila garinsu a yamma ne sai ya tafi gabas kaga wanda yake yamma misali gabas yake kallo in zai yi sallah wanda ya fito daga gabas kuma ina zai kalla eh gabas ma zai kalla shi ma in zai yi sallah na ba ta an gane kun san ka'aba misali ita ce tsakiya haka ko wanda yake nan yana yamma da ka'aba ina yake kallo gabas ko to wanda yake gabas shi kuma shi ma gabas zai kalla a yamma zai kalla to shi sai hukunci kawai akan cewa tunda shi yana yamma ne rana kuma ta gabas take fitowa to wanda yake gabas shi kuma rana ta ina take fitowa ta gabas to amma yace zai kalli inda rana take fitowa zai juya ma alƙibla bayan to sai ka dauki wanda yake arewa shi kuma ta ina rana take fito mishi ta ina rana take fito mushi wanda yake arewa ta gabas take fitowa amma gabas din zai kalla wanda yake arewa ina zai kalla kudu zai kalla ina fata an gane to sai sai hukunci kawai duk inda rana ta fito nan ne gabas da ya ce madina zai yi sallah farko an sauke su kila ba a gaya mashi ga masallaci ga waye ba yana shiga daki sai ya duba ya ga rana sai ya yi sallah to sallah shi babu dan wannan wajen ba alƙibla ba ne da su madina da suna kudu da muka ne su ba ta gaba suke ba ba gaba suke kallo ba suna kallon arewa ne da haka kaga ijtihadi ne mutum to sai ijtihadin sa a daji yayi irin wannan ijtihadin to in yayi sallar ba a cewa ya maimaita saboda ya riga yayi ijtihadi an gane ko Allah ya ce fa aina ma tu wallu fa tamma haka wanda yayi ijtihadi ba yi da matsala ba a cewa fasiki ne ba a cewa la'anar Allah a kansa ba a tsananta masa saboda me ce ne adami ilmihi bi makanihi bi hari saboda Bilal bai san haramcin haka ba shi yasa ya aikata da haka wanda bai san hukuncin abu ba sai yayi kokari iyaka irin nashi abin nan din yayi aikata abin to ba a ce mishi yayi dai saboda bai san hukunci bane misali na biyu kenan to yanzu misali mutumin da yake ta cin abinci lokacin azumi kila azumi ya kusa azumi ya kusa lokaci na canjawa kaga da ana sallah kaman karfe 6 da saura ko misali alfijir yana zuwa kaman karfe 5 da minti 30 5 da rabi ko to yanzu alfijir yana fitowa kaman karfe 5 to shi sai ya gini har yanzu a da ake har azumi ya zo ya same shi kamar misali wanda yake kurkuku an kulle shi baya sun rana ta fito ko bata fito ba ya zai gane lokacin sahur bai da abubu? kamar yadda ake kulla mutum a kurkuku ba abin da yake gani sai dai a kawo mishi abinci ya zai ya gane lokacin alhujir ya fito da lokacin rana ta fadi to irin shi sai ya ci gaba da cin abincin shi sai da aka buɗe mishi ko ba sai ga ai rana ta fito ya matsayin azumin shi yana nan ko baya nan saboda shi ya yi tsammanin kamar rana ba ta fito ba ne kawai ci gaba da cin abinci ko misali ka sa agobanka ya ma alam kila alam din ya lalace baka sani ba kai ta cin abinci kana cikin cin abinci sai ka ji kuma an dauke wuta kila masallacin da ka saba jin ka ji kiran sallah ba su da wuta ba su da batir ba injin kana tunanin ka ji kiran sallah can kila kana cikin daki sai aka kawo ta sai ka ji an ce assalamu alaikum kai kuma kana cin abinci haka kana tunanin ice hadin ka cewa ai alfujir bai fito ba to irin wannan shi ma ya faru da wanda daga cikin sahabbai shine adiyu ibnu hatim da shi da wasu daga cikin sahabbai ba ma shi kadai bane a lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da aya cewa wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad al-khayt me ake nufi da al-khayt shine zare gane ko eh, al-abyad fari ko mai haske al'aswad baki ko mai duhu sai Allah ya ce ku ci abinci ku sha abin sha inda za ku yi azumi har sai wannan farin zaren ya bambanta daga bakin zare to su waɗannan sahabban abin da suka ɗauka sai suka ɗauka kawai tunda ba irin wannan lokacin bane ba su da wuta za ka yi ta cin abinci ne ka ɗauko bakin zare da farin zare har sai ka ga ka iya bambance su sai ka daina cin abinci don haka suka yi ta cin abinci har sai da gari ya waye suka iya bambance su yanzu kamar misali a ɗauke wuta a nan ba a ganin komai ba butula sai a baka bakin zare da farin zare a ce ka bambance su a yin wutan nan ba ta kawo ba za ka yi bambance su ba ba za ka yi kani wannan fari ba ne wannan baki saboda haka shi da ya zo sai ya ajiye abincin shi sai ya nemo zare guda biyu da fari da baki sai in ya ci abinci ya ci abinci sai ya sa zaren a ƙarƙashin kulansa. in ya ci abinci ya ci abinci sai ya daga filarsa sai ya dau gozaran sai ya sa idan shi sai ga bai ga bambanci tsakanin su ba sai ya mayar ya ci gaba da cin abinci haka yayi tai yayi tai har sai da ya iya kaiwa lokacin da ya dauko su ya iya gane su sai daina cin abinci ko da ya ga sai ga gari ya waye ya zo ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faɗa anan su a ijtihadin su sai ya ijtihadi haka ya gani abin da ake nufi kenan to amma Allah ba abin da yake nufi ba ke. qala ma'anahu ma'anarsa al-ibalul bayt wasu shine igiyoyi farare da bakaji fa kana ahaduhu ɗayan su ya kasance da wannan ayat ta sauka ya ja'alu inda wisadatihi iqalaini yakan samu karkashin matashin kansa sai ya sa igiyoyi guda biyu Abiyan wa aswad da fara da baka wa ya'kulu sai ya dinga cin abinci hatta ya tabayyana lahu ma min al-akhar har sai ya iya bambance su kamar yanzu a ce wannan bakar waya ce wannan farar waya ce sai aka ce to shikenan ana so ka bambance su kuma ba wuta ya za ka bambance su in ba gari haye ba ba za ka iya cewa wannan fara bace wannan baka duk yanda ka juya ba za ka iya bambance su ba to kamar wannan misalin ne dan haka suka yi ta ci suka yi ta ci da gari ya waye sai ya zo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni fa ga abin da ya faru da ni sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuwa haka ne ashe matashin kanka yana da fadi sosai Eh, yana da tsayi sosai yana da fadi dan bayan da za a ce sai ya ce ai abinda ake nufi ana nufin wayewar gari ma'ana hudowan alfijir wa sawadul layl da duhun dare ma'ana har sai lokacin da alfijir ya hudo ma'ana gari yana shirin wayewa in ka ga wannan alamar shikenan sai ka dakatar da cin abinci wai ana nufin ka dau zare ka yi ta wannan haka filan ka zai dau lokaci mai tsayi kafin ya bayyana ma haka to amma manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi je ka sake azumi azumin shi yayi bai ce ka sake azumi ba sabanin inda a ce mutum ya ci abinci da gangan a cikin inin azumi ya matsayinsa ya yi laifi babba amma wannan ya ci abinci a inin azumi amma bai laifi ba saboda yana shahadi ne kuma bai san hukuncin ba an gane ko da haka wanda ya ishihadi ba yi da damuwa fa ashara ila adami fiqhihi li ma'anal kalam da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yayi nuni akan cewa baka fahimci zancen bane inda ga fahimce shi ba haka ake nufi ba amma duk da haka din walam yurattib ala hadha al-fi'la dhamma man aftara fi ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai zargi wanda ya abin nan ba wanda ya aikata haka din a cikin ramadan wa in kana min a'zamil kaba'ir yana daga cikin manya-manyan laifi mutum ya ci abinci da gangan a inin ramadan ma'ana karya azumi da gangan yana daga cikin manyan laifuka to amma wannan duk da ya ci abincin bai dauki hukuncin wancan ba saboda ne saboda yayi ijtihadi ba hukunci da haka idan mutane wata mas'ala ta taso musu ba su da nasi akai suka yi iyaka bincikensu suka yi ijtihadi suka tafi akan wani hukunci suka yi hukuncin haka to ba su da laifi a ce shi yasa alƙali a kotu idan da zai ɗaura mai gaskiya ya sake mara gaskiya akan ishihadi bai laifi ba misali shi mai gaskiyan bai zo da hujja mai ƙarfi da alƙalin zai iya fahimta ba mara gaskiya ya zo da zance mai daɗi wanda ake ganin kamar shine mai gaskiya a gwargwadon abin da alƙali ya je ce ya baka gaskiya to ba za a ji a ce ya yi laifi ba alƙalin shi bai laifi ba saboda shi yana gini ne akan abin da yake an gane ko dan haka shi bai ba za a ce yayi laifi ba inda a ce yana ganin zuciyarsu ne to shine sai a ce yayi laifi amma bai sani ba yana aiki ne akan abin da ya gani na zafi saboda haka wanda ya yi hukunci akan haji ba yi da laifi yace bi khilafi alladhina aftawul mashjuja fil bardi bi wujubi ghusli wasu mutane waɗanda wani mutum ya yi rashin lafiya yana da rauni a kansa an tafi yaƙi kuma raunin yana damun shi an ɗaure shi da kaman tsumma sai ya zo ya ce shi fa gaskiya raunin nan ya dame shi don haka ga shi lokacin sallah ya yi kuma ba a yin sallah sai da alwala ya ce to amma shi a wannan halin da yake ciki yana ganin duk inda ya ya ma raunin na ruwa to abin zai sake ɓaci ma'ana zai dawo ɗanyi da ya tambaye su ba su yi hadi ba ba su samu mai hadi ba ba su da masaniya suka ce ai ba abin da zai hana ka yin alwala kuma ba abin da zai baka damar kai wani abu sallan nan ba alwala ba suka mishi fatawa haka suka ce wajibi ne kai wanka don haka da yayi wanke jikin nasa abin da yake gudu sai ya faru sai ya mutu abin sai ya caɗi gaba ɗaya sai ya mutu to a nan, Manzala sallallahu alaihi wasallam ya zarge su saboda ne saboda sun fashi fatawa ba akan ishtihadi ba su da komai ba abin nan haka suka bada fatawa inda a ce sun yi ishtihadi su ce kai muna ganin fatin da ba wani dalili zaka iya yin taimako, ka je ka yi taimama sai suka bashi hukunci kawai kai tsaye in gane ko kuma ba ba su sani ba sai Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce katalu wallahi su suka kashe shi ma'anar katalu su suka yi sanadiyan halakarsa qatalahumullahu ma'ana Allah ya halakar da su kaman yana zargin abin da suka aikata yace halla sa'al me yasa ba su tambaya ba idza lam ya'lamu in bas san hukuncin ba inna ma shifa'ul iyyi inna ma shifa'ul iyyi as-su'al ai maganin jahilci shine tambaya an ce tambayi baya ba shine maganin jahilci tambaya kana cikin jahilci tambayi wanda ya sani to su ba su tambaya ba kuma ba sa so su tambaya din suka bashi fatawa a haka da haka shi yasa aka zarge su yanzu kamar alal misali da ka zo ka je kan hanya din zaka yi sallah ila inda ka sauka wajen da mutanen da ba sa sallah ya kace da Allah garin nan ina ake sallah sai suka nuna ma yamma sai kai sallah ka kalli yamma kaga baka da laifi saboda kai tambaya sallar ka tayi baka da laifi a nan saboda kai hadi me hadin da kai kayi tambaya to su wayannan ba su tambaya ba suka bashi fatawa don haka da za a samu mutum kawai ya zo ka san wani bako ƙila in ya fito daga Maiduguri ko daga Lagos in ya zo garin nan wani lokacin ƙila ya zo a jinkirce ya shiga masallaci ba kowa zai yi la'asar ko sallar azhar misali in ya shiga ba zai tambayi kowa ba kuma kila zai ga masallacin bai lura ina ne gabas ina ne yamma ba sai kaga ya kama kallon wani waje to wannan yayi sallah sallar ba ta yi ba saboda bai yi shahadi ba amma da da yazo ya ga mutum a masallaci ce da Allah malam ina ake kallo za a yi sallah ko saboda haka sai aka nuna masa da aka nuna masa kila wanda ya tambaya din shi ma bai sani ba ya nuna masa ga inda ake sallah sai ya kallo wani waje wannan ya ishe hadi ba idan yake sabanin wanda zai zo haka kawai ya kama sallah da kallon wani waje yace fa inna haula'i akhta'u bi ghairi ijtihad kaga su sun yi kuskure ne ba tare da sun yi ijtihadi ba idlam ya kuno min ahli ilmi domin su ba malamai bane yana ɗaya daga cikin mutanen da Allah madaukakin sarki yake cewa za su shiga wuta wanda suke hukunci ba tare da ilimi ba mutum ne bai sani ba huwa jahilun wa yaqdi bi jahili gashi yana jahilci kuma yayi fatawa ta jahilci saboda haka ba a yin ijtihadi babu ilimi da haka shi yasa ake cewa shi mujtahid wanda ya halatta ya hadi ba kowa da kowa bane sai mutumin da ya mallaki wasu ilimin muka wasu fannoni da za su kai shi ga iya bambancewa misali ya san littafin Allah ya san abin da littafin Allah ya kunsa na bayanai na tafsiri ya san hukunce-hukunce ya san hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam gwargwadon abin da zai iya wato kauta ma Allah da shi ya san hukunce-hukuncen misali sallah azumi zakka aikin haji da sauransu sannan ya san gwargwadon abin da yake da shi na ilimin larabci misali ya san makamar ilimi sannan kuma misali ya san maganganu na magabata inda suka haɗu da inda suka yi saɓani to irin wannan sai ya zo ya samu wani abu aka kawo mishi wani hukunci sabo to irin wannan yana iya ijtihadi in gane ko amma da bai mallaki irin wannan ba baya mallakan ya ijtihadi sai dai je mu wanda ya sani sai ya mishi bayani in gane ko ba kaman yanzu yanda ake yi ba na sha buga wannan misali a cikin tasha kawai sai matsala ta taso ta addini sai kaga dan yuniyon yana baka fatawa haka ne ko kuma ai ta buga musu ce wallahi abu kaza haramun kuma in ka tambaye shi babu komai a kansa ba qur'anin ba hadisin ba komai kawai inda a ce ana maganar a'a daga nan zuwa Kano zai kai kilomita nawa ne in ya ga dama ya bada fatawar din da yake so ya fi kowa sani amma ana magana mas'ala ta addini ko ka samu misali makanikan gida wajen kanikanci wata mas'ala ta taso sai a yi ta sabani a kai misali za ka yi samun makanikai inda suke kanikanci kila ruwan da suke amfani da shi kila eh, akwai dan mai a ciki ko wani abu yara ana ta rikici a kai ko ko kuma a taburmar da suke shimfidawa a ƙasan mota su yi gyaran mota shin za a iya sallah kan wannan taburmar sai ka gana ta buga kama a kai za ta yi sallah ko ba za ta yi sallah an za ka yi sallah kan ƙasa to ne zai hana a kan taburmar wani ya ce ai haramun ne ko kuma wani ya ce a'a eh, shi kwastaman na da ya zo ba musulmi ba ne sai ya zauna a kan taburma in na tashi sai na kakkaɗe taburma kafin na yi sallah a kai ko sai na wanke ta wani ya ce ai duk in dai kabiri ne zauna a kabar sai ka ba ta yi sallah saboda Allah ya ce inna mai ya ayyuhal ladina amanu innamal na najasu da haka shi kawai fatawai shi kenan ya taba jin wannan shi kenan najasa ne kawai kuma misali mutum ya zo ya ce ma ya za ka sha hannu da kafuri misali kayi alwala ka tafi masallaci sai ko saman ka zuwan da ba musulmi ba kuka gaisa ka kace jira ka sha gobe ka je yi sallah ka dawo wani abokin ka zai ce ai da ka shanu da shi a lallaka ta wani dan shi najasa ne to sai ka gana ta buga abin nan akan abin da mutum bai sani ba saboda haka yana daga cikin kurakuran da wasu suke ba a yi kaga matsala ce sabuwa kida Da haka za a iya wannan ko ba za a yi ba sai a bari waɗanda yake suke da halin ishihadi su amma in ka ba da fatawa har aka yi aiki da ita ko da a ce abin da ka ba da fatawa din ya zama gaskiya ko kai kana da laifi a wannan saboda ka ba da fatawar ne akan jahilci an gane ko kala yace wa haka nan lokacin da Usama dan zai aka je wani yaki eh, wani mutum ana cikin yaki dan Usama zo kan shi ya same shi ya daga takwabi zai sari mutumin sai mutumin yace ashhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah kafiri ne amma a take a wajen yakin sai yace ai shi ya shiga musulunci sai usama ya ce wannan ta ƙarya ce kawai sai ya sa rauyansa sai ya sa rauyansa shi ce ijtihadin shi ba yanda za a yi kawai tsoron mutuwa yake ji an gane ko kaman kai ne misali ana irin wannan rikice rikicen kawai sai wasu mutane suka zo kaga direban da katon kuros a cikin mota ce a waɗannan a kashe su ba musulmi ne sai ya ce la ilaha illallah sai wani ya sauko barandami kawai ya sa rauyansa ya faɗa ne don tsoro ai dama ina kila ya tashi ya san musulmi sun ce la ilaha illallah ba a kashe su ko sai wani ya kashe shi wanda yayi ijtihadi akan wannan usama ijtihadi in gane ko ma'ana shi a sanin sa a irin dalilan da ya sani duk wanda bai faɗi kalmar shahada ba sai lokacin da ya zo mutuwa to za a karɓa in gane ko saboda Allah ya ce walal ladina yamutuna yani وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وهذا كان يقيل دليل أسامة كما duk wanda sai da mutuwa ta zo ya ce yanzu na tuba Allah ba zai karɓi tuban shi ba ta yi Usama ya san da wannan a lokacin da mutumin ya ga za a kashe shi ya mutu ya shi ya tuba Usama ya sa shi to gini ne akan mene akan to a haka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ma Usama ya biya diya saboda hukuncin da ya yi shahadi, an gane ko kuma bai ce a zo a ma usama kisasi ba amma dai ya zarge shi akan abin da ya aikata shine yace wa kadhalika lam yujib ala usama ta ibn zaid qawadan wala diya in an ce qawad shine kisas diya kuma ita ce diya wala kafara kuma bai wajabta mishi yin kafara in gane ko lamma qatala alladhi qala la ilaha illa allah lokacin da ya kashe wanda ya faɗi la ilaha illallah fi gazwatil huraqat a cikin yakin da aka yi na wajen da ake kiran shi huraqat huraqat wani yanki ne na wasu kabila da ake kiran su juhaina in gane ko ana kiran su juhaina wannan yakin ya auku ne shekara ta bakwai ko ta takwas daga hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. in gane ko ah, Usama ya kashe wani mutum da ake kiran shi Mirdas shine wanda yace ashhadu an la ilaha illallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka kashe shi bayan ya faɗi la ilaha illallah yayi ta masa fada akan me yasa ya kashe shi to kaga inda a ce abin da yayi din eh abin da ya kuskure ne amma tunda yayi shi akan yin shahadi inda a ce ba akan yin shahadi bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka biya diyar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai wajabta mishi biyan diya an gane ko yace fa innahu kana mu'taqidan jawaza qatlihi domin shi a abin da ya yi imani da shi ya sani yana ganin ya halatta a kashe wannan mutum bina'an ya yi gini ala anna hadal islam laysa bisahi ce ai musulunci shi ba na gaskiya bane ma'a anna qatluhu haram duk da cewa kashe mutumin ya haramta wa amila zalika salaf kuma magabata na kwarai sun yi aiki da irin haka din wa jumhurul fuqaha da kuma mafi rinjayen malamai fi anna mastabahahu ahlul baghi min dima'i ahli al-adli bi ta'wilin sa'igin lam yudman bi qawadin wala diyatin wala kaffara wa in kana qatluhum wa qitaluhum muharram shine ahlul baghi kaman khawarij waɗanda suka yi fito na fito da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kashe su a malamai suka ce wannan tawilin da suka yi suka rike ba kafirta su ba ba wanda ya ce su kafirai ne sannan ba a zo an ce sai sun biya diya na wannan kisan da suka yi saboda me saboda suna da wani wata shubuha da suka rike a kai kamar yanzu adal misali ka dauki masu mayakan boko haram wanda suke kashe musulmai yanzu idan da a ce akwai gwamnati irin ta musulunci sai ta ci ƙarfinsu aka kama su za a musu kisasi a kashe su me za a musu ila suna da wani tawili tawili su shine sun ce wa man lam yahkum bima Allah fa ulaika humul kafirun dan haka mutanen Najeriya musulmi ba sa hukunci da abin da Allah ya sauka shine tawilin su dan haka dole sai an fahimtar da su cewa ba abin da ake nufi ba kenan in kuma sun fahimta to an iya gamsar da su an fahimtar da su sai an fahimtar da su sai sun fahimci cewa wannan manufar da suke tafiya akai ba abin da Allah yake nufi ba kenan to kaga ai tunda basu bar kashe musulmi ba su fahimta ba ke haka sai har sun fahimta suna da wani tawili da suka yi ko haka an gane ko su suna ganin kawai rashin hukunci da abin da Allah ya saukar shine kawai koda kana sallah din kana azumi amma ka yadda wanda yake ba musulmi ba ya zama shugaba a kanka don haka kai ka Sai kenan da yadda ka ake wannan hukuncin da Allah bai saukar da shi ba to kaga wannan shubuha ce shi yasa sahabbai ba su ce kafirai bane wannan khawarij ana cewa dai yan bid'a ana cewa ahlul bid'a ma'ana suna nan yan bid'a amma su suka kira shi Aliyu dan Abi Talib da sauran sahabbai shine duk abin da suka zubar na jini wato da ta'awili mana yace bi ta'awilin sa'igin yana da kyau a kula da wannan kalmar yace bi ta'awilin sa'igin idan ta'awilin da suka rike yana da ƙarfi ma'ana shubuhar da suka tafi akan ta kila fahimta tana iya bada wannan ma'ana kuma har sai an bayyana musu cewa ba abin da ake nufi ba ke an gane ko yace to lam yudman bi ƙawarin wala wala kafara ba a cewa sai sun biya diya ko a musu kisasi ko su yi kafara duk da cewa abin da suka yi na kisa din haramun mala ce wa shartun shartu da dhakarnahu fi luhuqil wa'id la yahtaju an yudkara fi kulli qita' li istiqrar al-ilm bihi fil qulub yace irin wannan abin da aka ambata wato na cewa abin da Allah ya cewa za a ma mutum kaza misali wanda ya kashe musulmi ba tare da abin nan ba wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam wannan luhuqul wa'id ma'ana Allah ya ce duk wanda ya kashe mu'mini da ganga to sakamakon sa jahannama ko to su wasu malamai na mu'tazilawa sun tafi akan cewa fa Allah baya saba alƙawari dan haka duk wanda ya kashe mumini sai ya shiga wutar jahannama idan ko ba su shiga wutar nan ba to Allah ya saba alƙawari ma'ana Allah ba zai iya yafe musu dan karan kanshi ba dan in Allah ya yafe musu to wancan zancen da ya faɗa ya zama saba alƙawari shi kanshi Allah ma ba su kyale ba ashe dan haka Allah ya saba alƙawari kuma Allah baya saba alƙawari saboda haka dole ne Allah bai sai ya fi musu dan karan kanshi to wannan matsala ce wacce take ta abin nan fahimta na aqida na waɗannan mutanen malai yace to irin wannan baya shiga cikin kowane abin nan ba kowane hukunci yake faɗawa ciki in gani ko ba kowane hukunci bane ah, saboda ilimi ya tabbatar da haka Ya ce kama annal wa'da alal amal kaman idan Allah madaukakin sarki yayi alƙawari na sakamako mai kyau akan wanda yayi wani aiki to irin wannan shi ma an sharɗanta shi da yin ikhlasi sharadin shi shine ikhlasi ma'ana idan Allah ya rataye sakamako a wani aiki sakamakon zaka same shi ne in ka tsarkake zuciyarka ga Allah haka nan kuma aikin ba zai baci ba matakar baka yi rubda ba ya ce to wannan shi ma sharaɗi ne da ba a ambatan shi a cikin kowane hadisi gane ko kowane nassi da zai wannan ana magana alwa'ad wal wa'id mas'ala ce da ta shafi malamai na ahlus sunna da mu'tazila ma'ana a wajen su mu'tazila idan Allah ya alƙawarin zai yi abu to dole sai ya cika wannan alƙawari dan haka su suna kora cewa ranar tashin alkiyama Allah zai tasar da wasu mutane a halicce su a ranar ya sa su a aljanna saboda za su ce a wani dalili za su shiga aljanna ai ba su yi aiki ba Allah ya ce kuma sai ka yi aiki ka shiga aljanna da haka so a wajensu wannan abin ba zai tabbata ba kaga wannan wata fahimta ce gane ko mana suna kore wasu abubuwa wanda fahimta su ba akan daidai take gane ko to akwai abubuwan da suke hana eh, gargadi ko azaba ko da za ta auku akan mutum ɗin Allah ya alkawarin azabar za ta same shi to akwai abubuwan da za su iya zuwa su tunkuɗe wannan azabar daga cikin misali akwai istighfari ana idan mutum ya yayi abin kuma ya nemi gafara Allah wannan istighfari yana iya tunkuɗewa kuma ba za ce Allah ya saba alkawar. akwai ceto misali ko ma'ana wani daga cikin bayan Allah ran tashi alkiyama ko daga cikin annaba ko mala'iku ya zo ya ceci wanda ya wannan aiki misali kaga an cece shi ba dole abin da ya aikata kuma da Allah ya mishi tanadin na azaba kuma ya same shi ba to su sun ce ba ce dan aka ce akwai ceto kenan Allah bai cika sa. a nan ne ma suke da dan ayan da suke rikewa suka ce Allah ya ce eh, anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la qullatun wa la shafa'a ai Allah ya ce ba ceto a ranar da ka ba wani maganar ceto wala shafa'a kuma Allah ya ce wala tanfa'uhum shafa'atu shafi'i da haka in ya kama irin wannan ayar sai sai kai ma ka je ka samu malamin ka kace Allah shi gafarta a kawo shugaba ina bukata warware ni ya ga ma wannan ya zaka yi da shi Allah ce wala tanfa'uhum shafa'atu shafi'i to amma ya kamata ya ma bayani su waye za ta fa'uhum shafa'atu shafi'i wanda suka tuba ko kuma a'a wanda suka mutu suna kafirai ko in ya koma daga bayan ayat zai iya gane su waye ko Allah madaukakin sarki yake cewa قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائبين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين sai Allah ya ce mene to kaga ga abin da suke amma shi wannan baya wannan abubuwan dan haka ce tan masu ceto zai shafi wanda baya aikata wa bai mutu yana aikata wannan abubuwan shi mutuwa bata zo har ta riske shi yana wannan abin ba ya bari to kaga shikenan ceto zai iya sa dan haka kada ka dogara kawai mutum ya kawo wani bangare na Qur'ani ya kafa ma hujja da shi ka sallama masa ka ce a duba bayan a duba gaba e eh, kana tsaya kawai a tsakiya a rike wani abu ana yawo a kansa a duba bayan a duba gaba domin so da yawa alkur'ani gabansa yakan fassara bayansa ko kuma abu zai zo a dunkule a waje daya a gaban sai a fassara mai ake nufi da shi to haka ya kamata mu dinga fahimtar irin waɗannan wato nasoshi idan suka zo haka ya kamata mu dinga fahimtar su to malai yana magana hadi to akwai abubuwa da zai kawo da suke hana shi wannan tanadi na azaba da Allah ya tanadar ya auka kan mutum kuma wannan baya nuna cewa Allah ya saba alƙawari in gane ko to zai kawo abubuwa ya kawo abubuwa kaman guda biyu zuwa uku in gane ko waɗanda suke hana wanda za mu tashi a kansu shine ya ce wa mawani'u luhuqil wa'idi muta'addida abubuwan da suke hana alwa'id Allah yayi wani tanadi na azaba ga wani abubuwan da suke hana wannan azabar ta auku din abubuwa ne masu yawa daga ciki ya kawo tuba inda Allah ya ce wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba illa man taba wa amana wa amila amilan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat ko saboda haka tuba tana ci da haka malam zai magana akan waɗannan mas'aloli din subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa